Wannan shawara na kunshe ne a cikin rahoton da kwamitin wucin gadi da majalisar ta kafa domin ya yi nazarin kalubalen tsaro a Najeriya tare da samar da mafita daga matsalolin tsaro da ke addabar kasar. Rahoton ya ce fasa rundunar 'yan sanda zai ƙara ma aikin 'yan sandan kima da ƙarfi wajen taimakawa tsaron al'ummar ƙasa. Sanata Ahmed Babba Kaita ɗan majalisar dattawan ne. yadda yanzu aka ta da ita kanta ma'aikatar 'yan sanda shine komi da komi a hannunta yake dunkule magana kudin aiki magana kudin mai magana motoci magana bindigogi magana komi da komi to wa irin wannan abubuwan shi ma yana da irin tashi matsalai dalili kam shine idan babu damar da za a ce akwai kayan aiki a ƙasa a wasu shiyoyi wanda in matsala ta ta wadda za a sauri a tarbi matsalai waɗannan abubuwan su ne ya samu karga cewa ya kamata domin a inganta aikin 'yan sanda a raba su a shiyoyi ba wai cewa aka ba karkashin eh, inspector general na 'yan sanda yake ba amma ya kasance a buɗe abun yadda za a iya samun inganci wurin aiki a cikin shawarwarin har ila yau Akwai batun cewa shugaban ƙasa ya kafa majalisar tsaro a shiyoyi da zai kunshi mataimakin su feto janar da kwamishinonin 'yan sanda da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke shiyar. Amma ɗaya cikin wakilan hukumar kula da harkokin 'yan sanda na ƙasa Naja'atu Muhammad ta yi tsokaci. Ba wanda ya fi cancanta ka karfafa fiye da kowa a ƙasan nan da ya wuce 'yan sanda. To amma in muka ci gaba da wato zuba kuɗi a aikin sojojin nan ƙasar mu har abada ba za ta samu security ba don aikin security na cikin gida ba aikin soja ba ne aikin ɗan sanda ne amma saboda 'yan sanda sun gaza da nasu laifin fukan nasa ne to amma kuma ita shi kansa system ɗin bai musu adalci ba ba ta inda za su kare kansu duk 'yan sandan duniya ana martaba su ana ɗaukaka su ana kyautata musu amma waɗannan sai dai dole ka je kai ciwa-ciwa ko ka buga wani sannan za ka samu kuɗin da za ka tafi da aikinka na ɗan sandan to ina za a yi daidai haka zalika kwamitin ya nemi shugaban ƙasa ya ba su feto janar na ƙasa umarnin ƙaddamar da 'yan sandan unguwanni tare da haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki wani abu da ƙwararre a kimiyyar tsaro na ƙasa da ƙasa yahuza getso ya ce wannan yunkuri ba zai haifar da ɗa mai ido ba amma wannan abin da majalisar dattawa ta yi wannan wani abu ne wanda yake abin allah wadai kuma ba zai haifar da alkhairi ba kuma muna fatan cewar su sake koma su sake duba su kalli abin da ya kamata su tausaya wa ƙasa kuma su tuna cewar in ba a ɗauki matakai na gyara abin da ya kamata suka koma suna zama su kaɗai ba tare da tuntuɓa al'umma ƙasa ba suna yanke hukunci akan abubuwa irin waɗannan to lalle suna jefa najeriya cikin barazanar tsaro da kuma ƙara taɓarɓarewa da kuma ƙara ƙarfafa yin amfani da wasu daga cikin lalatattun jami'an tsaro wajen ƙara taɓarɓarewa al'amura musamman jefa ƙabilanci da kuma sauran abubuwa masu kama da haka. Rahoton bai bar komai ba domin ya ba da shawarar rage karfin aikin 'yan sanda a tsakiya tare da kira ga majalisun jihohi da su samar da dokokin da zai halasta rahoton kamar yadda majalisar ƙasa ta amince da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.